to sai ke wannan abu yayi bayani Allah ya gani ce to amma kila ba za ku gane cikakkar ganewa ba wala yankashifu hadha illa bi misali wannan ba zai fito fili ba sai an buga misali sai an kawo misali to na'am a buga mana Allah ya gafarta malam ije to shikenan falin nafrid mahabuban min al-qalbi muqaddara ga wani soyayye a wurin jama'a kakkamanta mahabuban a wurin jama'a soyayye ne nan shine kashin bayan abin da za a lura a kai a wurin mutane ƙala duka na ku ƙala aka ce ko ƙala bai na ya dai muhibbihi ko ko muhibbihi ko a dinga duba kufin shi eh babu mai muhibbihi shi sarfa sau da kana ƙala bai na ya dai muhibbihi shi wannan waye soyayye ne ko mahabub sai yi magana a gaban masoyan nashi inni uridu an umayyiza baina man yuhibbuni wa ne. ina son in bambance tsakanin mai so na da gaske da wanda yake kina da gaske tunda da zara aka ce ana son ka kana da masoya da yawa to za a zo a rufe ka buhu to wanda bai son ka har mai neman kashe ka zai kan cikin yanzu ina so in ware mai sona da gaske da wanda kuma makina ne na da gaske wa an sibu li zalika bi yaran dan sa zani. wannan duka maganan waye mahabubu ko mahabubu sadiqan zan sa mizani na gaskiya in gani wa huwa anni shi wannan mizani a ainihin nawa akasadu ila fulanin fa adribuhu zarban shadidan zan nufi wani in masa duka duka mai tsanani Ya tsarruhu zalika dukan da zan masa har ya sanya shi ila shatamili izage ne kuma aure ke sai gaba ya mai san zan je in tashi yanzu in samu wane in masa duka duka da har zai gaji har zai sa shi izage ne hatta idza shatama ne lokacin da ya zage ni ko abadabtu hosai in kishi shi a duban kaga inda ina son shi sosai duk abin da zai masa ba zai zage shi ba amma ya doke shi dukan da ta kai ya zage shi ta shi kenan sai ɗauke shi maki to a yanzu ga mudu ya bayyana kafin a yi karatun wanda ya kasance tare da shi makina ne wanda yi gaba da shi ta wajen ainihin abin da wanda masoyina ne yana son abun da na kaddara yana so na kaga yi waje yana son shi ya bangare guda biyu da farko yana son abun da na yi saboda ni na aikata yana kin shi saboda ya zage ni na'am yana so ya gane maƙiyan shi eh bai masa komai ba amma yana son ya auna ya ga makiyansa yanzu ka ban misalin a ce maka haka allaiwa mu da ya tashi kama wani da duka ko kuma ya girma mahaifinka wanda ya haife ka sai tashi ya samu wani masa duka ko cikin kannanka ko cikin yayyanka sai ya zagi mahaifinka ta baki to yanzu za ka zauna kana ce ce gaskiya mafi na ne bai da gaskiya da je doke shi eh? ga daga nan za ka ce to kaga daga inda ka tashi kai wa ka duka don wani abu na sai ɗan na buɗe wace zage ka ka ga daga nan me za ka ɗauki ɗan maƙiyi mara tarbiyya to shi kenan a yanzu za a masu son ka mai son ka zai so abin da ka yi zai kuma ki abin da wancan ya aikata eh <laughs> masha Allah to haka sai ce hatta idza shatamani eh, wa abagabtuhu wattakastuhu adwan ne in da shi magi fa kullu man ahabbahu duk mai san shi alimtu annahu aidan aduwwal li wannan bai zani ba ba ya kai haka ba za ka gane maƙiyinka daga inda ka ga masoyinka sun haɗu da maƙiyinka suna yawo ka tabbatar wannan ba masoyinka ne ba maƙiyinka ne wanda ima rashin kunya ya zazzage ka kana da labari ta kashin ne zagin daima ba ta cin daima in an ji sai ka daga cikin masu masoyanka da ke tare da su duk ina tare da su to wa'in nan ma ɗaya suke shi ya ci maka mutunci ya yi ma abin ke iya yi sai kuma Allah ta kashin ne. suka samu wane tare suke wane ma tare suke wane ma tare suke kita duk waɗannan ba sa tare da kai ai magana fili take illa in aka kallo ta a aikace ta yi to ko makiya da yawa kuma haka take na'am eh ko da misalin ga bar ba ma dan shiya ba duk sako ba kafa mutumin da ke cewa ana tashar tashaddudi yana zagin mu nan ana ce mu mutashaddidai ne sai ka dan shi tare da mai faɗin haka sai ka dauke shi mutum ne ba mutum ne ba wannan maƙiyi ne na gidi mace ko ko ɗalibinka ne ka tashi misali ce kana na kana kan ce ka ai mata na ta shagari mana sai ka ce ko ale magana fa na shi ban ne mu yi kaza mu yi kaza yana da tashaddudi sai ka gan shi tare da shi kai kuma ka san ya faɗi haka sai sai ka gan shi tare da wani suna harka su je gidansu je gidansu su ga tare su fita tare su ka san wannan ka ne an wuce hausan ku mu aisha al'insano ya kunu ka makanahal annahu ya ishi ba hu hasaba imanihi wa hasaba halihi idza arafta aduwaka tu'amiluhu ta'rifu ma za fa'al مثل هذا مثل نفسك نفسك معك وهي عدوة لك lakin kai ta yi shuha labudda bittuhat wannan hausar bai fi karfin ka ba ranka tana kinka to ba dama ka ce to tun da raina tana kina a cire ta ka ga ba zai yi ba su saboda karan sai ka rayu da ita kawai sai dai a yi rayuwar wannan kuma hausa zan yi ka san na sani كسرنا na سيدي ولنم dai wannan ba zai ba zai dai ce kasan ba bari ba tun da ranka ba barin ka هناك حكاية بعيدة عنده صبيون واحد يطلب زوجة واحد فهذا الواحد حجام تسمعوا عندما بدا فحلق رأسه فجعل يخرج ما في أنفه فجعل هذا الموسى في أنفه فقال لو تعرف أني عرفت ما تفعله فقال تعرف أني تكتب هكذا الرسول يقول لك أصلنا فني كيف تعرف ما أصلنا فني saboda kana to haka za ka zauna da maƙiyinka shi wannan ɗin wanda sa haka ne to zai ka san yadda za ka da shi haka wane muke da shi tuba ba damuwa ba za ka yadda alherin ka shiga nan wani abu na ka mai kima shiga nan sa ba duk yadda kai da mene ɗinsa kayan ka mai kima ina shiga hannunsa zai ɓata shi Tulu bai neman ka da alheri kuma bai yi wa kowanne mutum abu in kaji ko duk abin da ka gane ka yake da shi kake. To haka. Shi isa dole ne Allah ta'ala ya shirya wani abu a tsakanin mu yadda za mu ji tsoron Allah da yadda za mu yi kaza. Sai ta buga mana misalai ga fa kaza ga fa kaza ka ko zo ku gaskiya kawai. Ka zai fi. Hissan wa ma'ana duk abin da za ka yi kai gaskiya. shi kenan baka jin tsoron kowa baka jin tsoron komai da zai ka yi gaskiya kuma cutar ka aka yi Allah zai saka ma da saboda haka fa kullu man ahabbahu alimta annahu aidan aduwwun li eh yanzu misali ai wannan a fili yake kai wa ɗanka faɗa takura masa ko kila ma kace masa tashi da nan kaga kai kai masa fada kai masa fada da akan ka isa ke yi maka abin da ya nan tun da zai fita a kunyace zai fita abin ya dame shi gobe ba zai kara ba sai wani ya kira shi ice kai haƙuri baban ku kafin yana da tsanani baban ku na da tsanani me za ka ɗauki wannan mutum shi ya zo ne kyautata wa ɗan wani lokacin zuciya ta sai ka tashi kaman ka ce masa Allah ya to kaga amma ka ka bashi da Allah zai fi amma dai kuma ga karatu eh na'am eh eh haka yake ai wannan matar da ta cike cewa mata da take gaya wa ƴaƴanta yanzu ba ban ku zai zo, kowa shi fitayensa, in kuma ya gan ku yi wa mutum ba ruwana. Kaga wannan ba ka wace, ka ce amma maƙiyarka ce, ba ta neman ka da alheri a duniya. Wannan shi kan sa ka janyo ka ga ƴaƴanka ba su ƙaunarka, in ka ga ƴaƴanka ba su ƙaunarka, wasu ce. wanda badalan ita ce za ta gano wane ya yi kaza wance ta yi kaza amma ya kake gani a yi masa ya kake gani a yi masa sai su ce to kake faɗi kada a bari ya ji ba shi ne abubuwan don za a za a gane sai sai kakku bari malam ya ji kakku bari malam ya ji kakka bari malam ya ji wallahi in ya ji ni ban wana ban ya fi da kai to wannan makiyinka ne don yana nuna wa mutane mugu ne kai hmm? eh kada ki bari eh duk makiya ne ai yasa ai mafi yawancin mutum na zaune da makiyansa za a yi abu yayin da za ka so ana ji da zai kawai ɗauki da kawai ɗauki littafinsa kuma in kaza ba shi nan zuwa ba shi nan zuwa in kuma kana zuwa ne sun haddace lokacin zuwan ka in ba za ka zo ba za ka ji har faɗi har gada sai da Allah ka rubuta shi ba zai zo yanzu yana yanzu kai wannan zai tashi yanzu baro ba zai baro ku yi abun ku kuma sai ka Allah ya tuna ya tauna abu wani yaro daga cikin ƴan uwan mai laifi abun yana zuwa in ya ce wane ya yi kaza ka buga mashi harara ta ce munafiki eh haka yake eh, shi abin da ke cewa idan misalin cikin ka baka rasa zai taso ni shi kuma wali ne a gare ka ba ba waliyin Allah can ba yana zuwa ce ce baba an yi kaza an yi kaza Sai zai ce masa munafiki a gida kaza ka jana kiran shi munafiki a gaban kamar ba ba to kaga irin wannan yanzu sau nawa za ka iske akwai in kai sa'a Allah sa kana da yaya sau na ina jin a cikin tuka madana na ai akwai wanda da ƴaƴan da uwar suka haɗu suka sa magani a abinci yasa guda ɗaya ta gudu ta je ta sami shi ba baka kashe abinci an sama magani wanda da zan faɗo sunan maza ku san shi yasa ce ba ta je ta ruga ta ce ba ba kashe abinci an sama magani yi ko aka kawo abincin ko aka ba wani abu yake mutu ke saboda ka mata ba ku mata ba har ɗalibai wannan matsalar ana zaune ba amana ba zaman amana ake ba ciki ba kusan tsoron Allah ya yi kaɗan fatan a taimaka dinna Allah fana gani Allah fana ji jijji ji ake kawai yaren an gane kalma an gana ba a da ita ba a da ita ki haba na ce sai kai Allah na gani in na ce sai kai Allah na jina a cikin jikinka kuma wallahi ce ta kai ke in ka biya za ga inda ya kaza ga inda ya kaza ya subhanallah Hmm. wanne na manta abun eh, na cewar ainihin ya'ya su ce kaza to ai wannan kusan ya za ka sai haƙuri sai ka cika tarbiyya eh, mutum duka haka ne dama ta ma kila kaka saboda kila wasu saboda tsufa saboda menene so ya yi yawa tunda ita kaka ai ba sai ta yaboye ba ko in yi laifi ka biyo shi kace ka zaka zaka huta he musamman za ta taso ta ta sana yace to wani yayi kaza na ji labari zaka manta zo ka kai an kaga sai ka bade da dadi amma wannan da za a yi shi a yi gum a ci gaba da ta'adi wancan ma ya zo a yi gum a cikin gaba da ta'adi ai fi muni yanzu ana ko ni nan kakashi kakashi ce ta zo ta ce ta ce masa yaran Allah an ka su hatta ina buga misali da yaran wallahi ƴaƴanta ina buga misali da shi yana zaune su kan suna itikafi sai muka ce su koma ta can azo zan kwana can an eh, aka turo shi waje aka samu safo yana zaune ana mai da kafa daidai kan kwanan nan ba zan manta ba yaron nan da ya duba ya zauna ya zauna ya zauna a kan fodin nan babu kafin sai ya ɗauko fodin shi ma sai ya bi kafa sai ya taho dakar dakar dakar shi ma ya zuba muna yin kiko ba sa shi aka ba shi annashiwa wa ga wannan ya ebo kasa kai ya kuka kafara zum ya zuba wannan ya zo da gudu ya zuba shi mai ke ebo kasa a fo ya dako na zai ce ku tsaya ku tsaya ga wani da kare nan zai zuba kasa saka buɗa masa je ya zuba shi ma ya dawo ya koma shi gaba da yi to nan hikayen wasaka kafa ta ce ana takura wa ‘ya'yana ana azabtar da su yara su rayu ba tv ba kallo ba rediyo ba kaza ta ma kwashe su gaba daya ta kwashe su ta mai da su wurinta mana karshe ‘ya'yan sai da suka gagare shi gaba daya suka koma a da'o akwai tun lokacin waya ba ta yi zafi ba ɗayan wannan ɗan ƙalin ɗima za ka yi suke yana ta ko a kan hanya aka yi tafiya. sai bi ta kanka bai ina yayin waya ta fara zuwa ɗin nan yana tafi yana ta abin tun da wuta wadata wayan ai ba a daɗe ba ga sannan har kare ma na sai masa waya to haka ka ga wannan illan kaka ne ita ba ma abuwa ba a fili ta kawai ta kawashe su to malam ya zan yi ya dawo da su a kan kasu kake mu wa karan kanmu ba mu isa ba zalubai bari wannan wannan zai magana ta fito fili tun da ana ta'aliki ba kullu man abagadahu duk wanda ke kin wancan tsincan ku abagadahu alimtu annahu muhibbi wa sadiqi lalle masoyina ne idan ka kori ɗanka misali a ce maka wannan ya kishi wannan ma zai ce ne tun da ba za ka zai babanka ba tun da har ba za ka yi istifaki ba ba ke abin da babanka ce birnin gidana kada ki dan wai muddin ka bata wa babanki baki bi shi ba akan babanki ba ki zama gidana ba Allah mai lafiya ne haka ana zama zaki zuwa gidana ke zo ki zama ki komai ina da shi amma yanzu komai ina da shi amma komai ba zan ki ba shiga cikin kuskura ki aka min gida ka gada ya taimake ka ai ba kai don ba ka san shi ta tafiya ba lokacin da yayi ya tafi ta mirgina mirgina ya kama wannan ya kama wannan ya tuba ka ga. lokacin da zaka yafe masa ai zai ke wata gargarar da zaka ce yayi to bari in gwada ka Ice gwada ni na tabbatar maka sai na nuna maka na jaru to amma wanda ba yau ba makiyinka alladun, ka ladabtar da ɗanka je izarge ka kai ko matar ta ce masa ka yi ta shaddadi summa fa'ala zalika ya aikata wannan ko wa hasala muraduhu min ash-shatami a aikace wannan ai formulan ne kawai kenan kuwa ya tashi ya je da duki wancan din so ya samu abin da ke na mina shatami da ya zage shi allazi huwa sababul bukhari wa hasalal bughd iyayya kuma ta samu daga gare ta ka kishi tun da kai masa ladabi ya zage ta allazi huwa sababul adawati fa haqqa ala kulli man huwa sadiqun ya wajaba akan duk wanda gaskiya yake fi mahabbatihi an yaqula amma tadabiruka fi darbi hadha shakhsi shirin da ka shirya na dukan wannan mutum wa'azahu fa ana muhibbul lahu yadda kai hukuncin da kai ina son wannan hukunci yayi fa innahu ra'ay ra'ayuka tunda kana fata haka ka dauka tadbiruka wa fi'luka kaga nan mutum yayi hukunci ma a zo a ce hukuncin da kai yayi sai kaga masa yanka zai ce amma wanda za ka yi hukunci ina zuwa ce wannan hukunci bai ba kafin waye wanda ka ne shi ne mai raina ka ballanta na a ce ka ce ga yadda za yi na zuwa ke ba ka ba aika ba da ɗaya ne kaga shi ne sama da kai kenan ko kuma shi ne ne ne ka fa innahu ra'ayuka tunda kana so fahimtan ka ne fahimtan ka fahimtan mu wa tadbiruka wa fi'luka wa amma shatamuhu iyyaka amma zagin ka da yi min haithu nasabtahu ko ila hadha shakhsi eh, inda ainihin ka jingina shi zuwa ga wannan fa innahu udwanun ta'addan shi ne minhu shi wanda ya zage din wata hajjimun alaika ya ce shinka ana karihul lahu nima ina kinsa hukuncin da kai kai daidai shi kuma ya tashi zage ka ainihin ya saba ina kinsa saboda ka kari lahu من حيث نسبته إليه آه، إيه، إيه، إيه، إذ كان حقه أن يصبر حق في حقه ولا يشتم بري رجل أكو أكو ناسك أكو يا رب كما سلدا لي إذا زعيك وكذلك تسليط الله سبحانه تو حقا صلى الله عليه وتعالى دواء الشهوة شعوة wal ma'afi alal abdi wa bughduhu ala isyanihi da kuma kinsa in ya saba sai da ma wannan